قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يا كي wannan manzo ka ce ma waɗannan masu tarayya da Allah cikin bauta wa yake wadata ku daga sama ta hanyar saukar da ruwan sama a gare ku kuma wa yake wadata ku daga ƙasa ta hanyar abin da yake tsira cikinta na tsiro da abin da ta ƙunsa na ma'adanai kuma wa yake fitar da rayayye daga matacce kamar mutum daga digon maniyi da tsuntsu daga kwai hakanan dai wa yake fitar da matacce daga cikin marayayye kamar digon maniyi daga dabba da kwai daga tsuntsu kuma wa yake gudanar da lamarin sammai da kasai da abin da ke cikinsu na halittu za su amsa maka cewa mai yin hakan wannan duka shine Allah to ka ce da su to ba za ku san haka ba ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ba